waɗansu matasa biyu suka zo muna majalisi akwai 'yan uwa da yawa a lokacin mahaifiyarsu tana nan asibiti sai aka yi da farin ɗinta zuwa kan Jama'a assalamu alaikum farkan mu da sake jimuran kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka a yau muna dauke da nasihar iyaye tare da shek Ahmad Tijjani Gurumtum inda muka tsakuro muku labarin wasu matasa da mahaifiyarsu ba ta da lafiya an yi transfer su daga asibitin Bauchi zuwa Kano inda suka je suka sami malam akan suna neman taimako za su kai mahaifiyarsu asibiti kuma ana buƙatar kuɗi wajen dubu ɗari da sittin da biyar inda anan malam da ya hangi wayar ɗaya daga su bayan an kira shi sai ya ga waya ce mai tsada malam ya tambaye shi yanzu wannan wayar taka ta kai nawa sai matashin ya ce dubu casa'in da biyar ya siye ta malam sai ya kalli ɗaya matashin ya ce mu ga wayar ka shi ma ya ga waya ce wacce idan suka sai da wayoyin nasu za su iya ɗaukar nauyin mahaifiyar su har zuwa Kano ɗin. Amma abin ya gagare su, ku saurari nasihar Sheikh Ahmad Tijjani Gurumtu daki-daki game da iyaye. Ci uba idan yana da yara sun kai ashirin duk ashirin ɗin shi yake biya musu kuɗin makaranta. Shi yake musu tufa. amma inda wata matsala shi za ta taso mishi bayan sun girma sai su ce sai an hadu an yi mitin kafin a yi mishi haka ne ko ba haka ba shi lokacin da yake biyan kudin makarantar ku baya mitin da kowa wani baya cika mishi kafin ya biya muku ko kun kai ku goma duk gidan haka yake biya muku kudin makarantar ku ya kai ku asibiti amma yau idan su matsala ya samu kuma sai a yi yanka kowa ya kawo nashi kafin a maka kun mishi adalci kai ba za ka ma da hidima ba sai ka haɗa kuɗi da kaninka shi lokacin da yake maka hidima ya haɗa kuɗi da wansa ne ko kaninsa waɗansu matasa biyu suka zo muna majalisi akwai 'yan uwa da yawa a lokacin mahaifiyarsu tana nan asibiti sai aka yi farin ɗinta zuwa kano abinda suke nema kusan naira dubu ɗari da sittin suka tafi majalisi suka je suka same mu da yan uwa muna suka gaya mana abinda ake ciki da neman taimakon da suke yi kamar sun kayar da ni aka yi muna magana wane da kani sai ɗayan ya tashi yana waya sai na tsinkayi wayar da take kama. da ya gama wayar sai na kira shi na ce mishi nawa ka sayi wannan wayan ya gaya mu na ce mishi kai ma fito da wayan kai fito da ita phoenix dai mai kyau abin da ya tsaye ta a lokacin ce dubu casa'in da biyar na ce waɗannan wayoyi in da a yi kuɗin su kuɗin wayan a wannan lokacin ya kai su kai uwar su kan har da ɗaurin yanta na ce shine kuka zo neman taimakon mu kuma da ta haife ku ba ku kun gani ba ku ɗauki da wayoyi kuma da ta kuma da ta taimake ku ta muku komai ta ƙare ƙarfin ku ba ku taimake ta ba na ce to bara ku bar nan ba wayoyin damu ne masu saya su zo nan su saya in ya kasa sai mu cika muku in bai kasa ba ku je ku kai uwar ku asibiti haka ba mutane suke a wannan yanayi doctor za ka ga magidanci ya zo yana neman abinci a taimake shi da abinci ya ce jiya bai yi abinci ba ɗansa na rike da wayar da za ta yi saya musu abincin sati guda essa tana rike da wayar da in an sayar da wayan za ta saya musu abincin wata guda a gidan amma sun bar ubansu ya je yana maula yana bara na abincin da in ya kawo su mata su ci haka ne ko ba haka ba haka haka ne haka ne yaya za ka bar babanka ya yi bara kana da mashin yaya za ka bar mahaifinka ya je yana maula kana da wayar da za ka biya mishi bukata yaya za ka bar mahaifiyarka a cikin kunci a rubuta mata magani a yi sati ba a saya mata maganin ba kana rike da wayan dubu ɗari biyu dubu ɗari uku gidanku a ce tun jiya ba a ɗora abinci ba kina rike da wayan dubu ɗari biyar dubu ɗari ba akwai matsala to abinda Allah ke jan hankalinmu a kai kenan abinda Allah ke jan hankalinmu iyaye sun wuce haka iyaye sun wuce haka iyaye sun wuce ka bar iyayenka a cikin kunci na rayuwa kuma kana da halin ka shiga cikin hidimarsu a suratul isra'i Allah ya ce وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك الله تعبد إلا إياه وبنجتنك كياي يهكنتي كر أبوتا مكوة سيشي وبالوالدين إيسانا يتي أواد أباكم أكيوتا تامس uwa da uba in ma ya yabluganna a hadu kuma? Allah ce idan girma ya cin musu ɗaya daga cikinsu girma ya cin musu ya cin mishi kana tare da shi yau mahaifinka ya haura sittin ya kai saba'in ya haura saba'in kuma kana raye auki lahuma ko duka biyu suna raye ga mahaifi ga mahaifiya abu na farko Allah ya ce falata ta kullahuma uffin Allah ce kar ka yi mita a kan duk abin da zai shiga tsakanin ka da su ka gaji kai suna takura ka kai suna matsa maka kai suna damun ka ita fa mahaifiyarka in kaga ta baka kunu wallahi ba ta da shayi ne in tana da abin da ya fi kunu ba ta baka na kasa da shi ka kalli yadda mahaifinku har ƙarfinsa ya ƙare a hidimar ku ka kalli ɗawainiyar da ya yi kai fa kaga ka girma ne kawai baka san baya aka yi ka girma ba sau nawa aka kwanta da kai a asibiti kafin a sallame ku kawai fa ka ganka ka girma ne fala ta kulla kuma ufi Allah ce karka yi Allah wadai da komai game da mahaifinka wala har kuma karka musu tsawa karka daga muryanka akan muryar iyayenka wa kulla kuma kaulan karima Allah ce duk lokacin da zaka yi magana da mahaifanka ka yi magana da su magana na karanci eh, a waccan ayan shi ne ce anishkurli wali walidai ka dinga godiya Allah ce ka gode mun ka gode wa iyaye eh ka gode mun ka gode mai iyaye ka dinga magana kana nuna kana godiya bisa alkhairin su gare ka sun yi abin da duk da su yi wajen kasantuwarka mutum shi fa mahaifinka ko mahaifiyarka inda za a ce ya zaɓo gwamna kai zai zaɓa a ba shi dama a 'ya'yansa shi zai zaɓa ba wani abu na alkhairi da iyayenka da su ƙika da wannan alkhairi kar ka yadda ka ta rena maka mahaifiya kar ka yadda ta rena maka mahaifi yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni hmm. qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin qul yatama وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم sahabbai sun tambayi annabi sallallahu akan infaki ciyarwa da taimakawa wai yaya da su ciyar wa da su taimakawa qul ma anfuqu yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil Allah ce a fara da uwa da uwa. a fara da uwa da uwa. to haka iyaye suka yi rayuwa da ‘ya'yansu. Wakfin kuma janaha dhulli minar rahama Allah ce kuma ka sassautar da kanka wajen jin kai da rahama gare su. Duk lokacin da za ka yi mu'amala da su, izan mu'amala ne na tausayawa. kasan da yawa waɗanda ba su fahimci kyautata ma iyaye ba shi yana ganin kyautata ma iyaye shi ne biya mata ta je ta yi aikin hajji ko ta yi umra ko ya sayi zani ko ya gyara mata ɗakinta ko ya aiko mata da kuɗi yana daga cikin abin da ke faranta ma iyaye rai game da 'ya'yansu ta ganka a ɗakinta kuna hira da ita ka saya mata zani ka saya mata kaza amma za ta yi wata biyar baka kusa da ita akwai abin da ka tauye ita ma tana so ta yi alfahari da ɗanta ta ganka a jikinta wa qur rabbi rabba ya nisa saghira kuma ka dinga roƙon Allah ya ji kansu da rahama kamar yadda suka tausaya maka kana karami ai tun da Allah ya ce sun tausaya maka kana karami ai sun tausaya maka sun tausaya maka to iyaye kula ake basu kula na musamman inda kawai ake jan layi shine su umurce ka da wani abu na saba ma Allah ko su hane ka da wani abu na bin Allah wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma wasahibuhuma fi dunya ma'ruf جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله يتي أما إن سكا نيمي سترسا ساساكا أكن كي شركا مع الله سكا نيمي سترسا ساساكا أكن كسابا مع الله أكن أبن دبا دليلي الله يتي فلا تطيعكما كركا مصداء a suratul lukman yace wa ma fi dunya ma'rufa amma dai a duniya ka kyautata mu'amala da su ko kafirai ne Allah yace a duniya ka kyautata mu'amala da su saboda ka wasiyar mu ta biyu kyautata mai iyaye kai iya tsayo kai iya wanda ka. ba wadda ya sarrada din abun sai wadda ya rasa su kuma yana da dama eh ka kula da iyayenka iya karfinka kuma ba wani wadda zai ɗauke ma hakkin iyayenka a kanka hatta cikin 'yan uwanka idan a cikin yayunka ko ƙannanka akwai gwamno duk abin da mahaifiyarku take so yana yi kai kar kai ka ce tun da yana mata ya ɗauke maka naka idan ya mata abin miliyan goma in kana da ɗari biyar ka mata na ɗari biyar yadda take uwarsa haka take uwarka karka yadda don wani wanka yana kula da mahaifiyarku ko mahaifinku kai ka naɗa kafa ka zama ci ma zaune a cikinsu a kai ma ka yi ƙoƙari duk abin da za ka yi in ya saya mata 'yan kunnen gwal in kana da ɗari biyar kai ma ka saya mata 'yan kunnen ɗari biyar ka bata wa bilwalidaini ihsana Allah ce mahaifa a kyautata musu iyakar kyautata sannan nasara a rayuwa nasara a rayuwa yana alaka da yardan iyaye yana alaka da yardan iyaye ka yi nasara abinda ka sa a gaba ka isa zuwa gare shi da taimakon Allah yana alaƙa da yardan iyaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce رضا الرب في رضا الوالد وسقط الرب في سقط الوالد yardan Allah na haɗe da yardan mahaifinka fushin Allah na cikin fushin mahaifinka a wata riwaya ridallahi fi ridal walidai wa saqtullahi fi saqtil walidai yardan Allah yana cikin yardan mahaifa haka pushin Allah na tare da pushin mahaifa jama'a mun fahimta in mahaifiyarka ta ce ka bari ka bari kawai wahalan banza da kashe eh in ta ce ma ga hanya ɗauki hanyar tiriyan tiriyan abinda muka ce sai dai in ya saba ma shari'a amma in bai saba ma shari'a ba yardanta nasara da za ka samu a rayuwa yana daga cikin yardan mahaifiya kana da goyon bayanta to kana da nasara akan duk abin da ka sa a gaba kuma duk wannan ɗawainiyan alhaji in ma ka ƙi kama mahaifiyarka za ka ma matarka za ka yi mata wataƙil kuma kana yi ba ta gani haka ne eh ka yi mata idan uwa ta yarda da kai in allah ya yarda ba mai sa kafa a kanka idan ka ƙi ka bi ubanka za ka je ka bi wani a ofis haka ne kana magana yana zagin ka irin zagin da ubanka bai taba maka ba kana magana yana you are very stupid haka ne ko me babanka babanka zai ce ma you are very stupid ya zage ka kana magana ya ce fita daga ofis din nan kuma ka fita an jima kuma ka dawo kana sauri sa abinda baka taɓa ma ubanka ba haka ne ko baka bane haka ne wani da ka samu ko mahaifinsa ne yake faɗa ya gama karawa mahaifin ya yi shiru in ya gama ya tafi ba zai iya mahaifin yana faɗa yana ba wa mahaifin haƙuri ba amma mai gidansa ofis yana zaginsa yana sa yana zaginsa yana sa ai an ji kunya haka ne to in ka ƙi ka bi iyaye sai a haɗa ka da wani banza da za ka yi duk abin da ya kamata ka yi mai iyayen kuma a banza haka ne haka ne albashin dubu saba'in aka haɗa da zagin ubanka ai an ma to ziyu eh to in ka bi iyaye kuma za ka yi nasara duk takabburancin mutum ba zai samu hawa kanka ba duk takabburancin mutum ba zai samu hawa kanka akwai wadda haka yi faru da shi mu san shi lokacin da ya samu aiki yana karamin ma'aikaci mai gidan shi sai yana aikansa yana sayo mishi giya sai aka je aka tsegunta wa mahaifiyarsa cewa yana zuwa ya siyo giya irin giyan kwalban nan wa mai gidansa sai ta kira shi ta tambaye shi ta ce mishi wane da gaske mai gidanka na aikan ka siyo giya ya ce eh haka ne ta ce to ba na son aikin ka bar aikin zai yi magana ta ce mishi ba na son aikin ka bar aikin shi ke na ya tafi ofis ya je ya rubuta me ya faru ya ce mamansa ta ce kawai ya bar aiki aka zaɓi wadda za su iya ji su zo su same ta za a gyara ta ce aikin ne ba ta so aikin da aka fara da sayan giya ta ce ba ta so haka ya ajiye aikin ya haƙura wallahi a cikin ƙanƙanin lokaci allah ya mishi wata hanya na aikin yanzu har mai gidansan da wadda ke kujera akan irin na mai gidansan suna kasansa to Allah wai baka bi shi ba ma ya rufa maka asiri balle ka bi shi kawai ta ce ba ta son aikin yanzu mutane nawa ne ake tura su ɗaukan mata su kawo mu wasu a matsayin mai gida ko na ofis ko na siyasa ko wani haka kawai saboda mai kuɗi ne karka yadda ka taimaki wani akan saba ma Allah in ka ji ba za ka bari ba ba da ka tuba ko sigari ne karka yadda ka sha ka kuma san wani shi ma ya na shi ya sha karka yadda karka yadda ka karka yadda ka taimaki wani akan saba ma Allah karka yadda karka yadda ka taimaki wani akan sabon Allah abin da yake wajibi akan ka tuba tun da sabon Allah ne amma karka yadda ka saba ma Allah kuma ka taimaki wani akan ya saba ma Allah Allah ya ce wa bilu To kun ji kaɗan daga cikin nasihar Sheikh Ahmad Tijjani Gurumtun game da iyaye. Tabbas iyaye ba abun wasa ba ne. Allah ka ba mu ikon kyautata musu, ka azurta mu da yarwar zuciyar yin haka. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel ɗin tamu. Ku danna mana subscribing idan wannan shine karan ku da farko wa shigowa wannan channel ɗin. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.